This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da dare da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da sarfi Hashin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 31 ga watan Agusta shekarar 2024. A cikin shirin na wannan lokaci muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Garba. inda a yau shirin zai amsa tambayoyin malam ango da malam sani aliyu inda suka nemi jin yadda cutar nan mai tashe ta da buri take da kuma tarihin masarautar rano inda za a fara da jin yadda cutar ta kyan biri ta dauko asali an fara ganin ta ne a tsakanin wayansu birrai da aka keɓance domin yin bincike a wani ɗakin bincike da ke birnin copenhagen na ƙasar denmark za kuma ku ji mu da shirin zauren voa tare da madina dauda inda a yau shirin zai dora ne tare da mansur sani a maraɗi ta jamhuriyar Nijar. kan yadda kafafen rediyo ke gudanar da ayyukansu a ƙasar tun bayan juyin mulkin da aka yi a kasar. Kaga alhaki ya kama magabatanmu na Nijar. yawanci alhakin 'yan jaridar kuma musamman masu zaman kansu sai a biyo mu cikin shirin sau da kafa domin jin karin bayani amma da farko ga sarfi hashim da labaran duniya jama'a salamu alaikum ga labaran duniya hukumomi a najeriya sun ce an shafi makonni ana ambaliyar ruwa da ta kashe mutane kusan ɗari biyu a faɗin ƙasar hukumar kula da bala'o'i ta najeriya ta bayyana a cikin wata sanarwa ta fitar ranar juma'a cewa ambaliyar ruwa ta kuma lalata gonaki hekta dubu ɗari da bakwai lamarin da ke kara yin barazana ga samar da abincin musamman a yankin arewa mai fama da bala'in najeriya na samun ambaliyar ruwa a kowace shekara saboda rashin bin ƙa'idojin muhalli da kuma rashin isassun kayayyakin more rayuwa hukumomin ƙasar sun yi rigaɗin cewa ambaliyar na iya yin muni cikin makonni masu zuwa tare da bada umarnin kwashe mutane cikin gaggawa a wurare da dama wani harin bam da rasha ta harba ya kai wani ƙauye a yankin kharkiv na ƙasar ukraine a yau asabar inda ya kashe mutane biyu tare da rahoto wasu goma ciki har da ƙananan yara in ji jami'an yankin gwamna ole snohob ya ce mamai masu linzami sun kai hari klachaska lazovo inda ya suka lalata wani gini an kashe mata biyu in ji snohop an gano ɗaya daga cikin baraguzan ginin ɗayan kuma ya mutu a cikin motar ɗaukar marasa lafiya yara biyu na cikin waɗanda suka jikata yankin Karkin mai makwabtarka da ƙasar rasha da yana sha fuskanta hare-hare da mamaye a tsawon watanni talatin da ake gwabzawa a wani lamari na daban sojojin tsaron saman ƙasar ukraine sun sanar da harbo jiragen sama marasa matuƙa 24 daga cikin 52 na rasha da aka harba cikin dare a yankuna takwas Hare-haren da jiragen yakin ƙasar Isra'ila suka kai yau Asabar ya kashe akalla mutane 49 a tsakiya da kuma kudancin zirin Gaza, a cewar jami'an kiwon lafiya na Falastino, yayin da ake ci gaba da gwabza ƙazaman faɗa da ake yi gabanin wani gagarumin aikin rigakafin cutar shan inna. Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin yi wa yara kimanin dubu ɗari shida da arba'in allurar rigakafin cutar shan inna a Gaza. Aikin rigakafin zai kasance sa'o'i takwas a kullum lokacin da za a dakatar da faɗan tsakanin sojojin Isra'ila da Hamas wanda ɓangarorin biyu suka amince da hakan. Mataimakin ministan lafiya na Gaza Yusuf Abu Al-Raish ya ce tsagaita wuta ne kawai zai iya tabbatar da nasara aikin kuma ya roki kasashen duniya da su matsa kaimi wajen kawo ƙarshen tashin hankalin. Baya ga mutuwar sama da mutane talatin daga har-haren da Isra'ila ta kai a Gaza, ma'aikatan jinya a sansanin 'yan gudun hijira na Nusairat ɗaya daga cikin irin waɗannan sansanoni guda takwas da ke yankin sun ba da rahoton kashe wasu akalla sha tara a wasu hare-hare na daban ciki har da mutane tara na iyali ɗaya. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Asabar umarnin dakatar da aikin dandalin sada zumunta na Elon Musk X a Brazil ya fara aiki. Bayan da wani alkalin kotun koli ya bayar da umarnin dakatar da shi a cewar AFP. A ranar Juma'a ne alkalin kotun Brazil Alexandra de Morris ya ba da umarnin dakatar da dandalin bayan shafa tsawon watanni ana takon saƙa da hamshakin attajirin kan ya labaran karya a babban ƙasar da ke kudancin Amurka. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla yanzu ba tare da bata lokaci ba zan ja gefe baku da Ibrahim Garba da shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Zuwa ga filin amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum BOA Hausa. Don Allah ina so ku yi min ƙarin bayani game da cutar ƙyanjar biri monkeypox a turance. Mai tambaya Malam Ango Malamin makaranta ya wuri. Za kuma a ansar tambayar Sani Ali daga Bauchi mai son jin takaitaccen tarihin masarautar Rano ta jihar Kano. bari mu fara da tambaya kan ƙyanjar biri ko monkeypox a turance. Idan mai tambaya Malam Ango Malamin makaranta na tare da mu ga Dr. Sa'ad Mummuni da ke nan Amurka da ansar da ya baka. Kuma wannan tambaya da Malam Ango malamin makaranta ya wuri ya yi kan wannan cutar da aka yi gani a wayansu kasashe ta kyandar mai tambaya ce mai muhimmanci saboda yanayin yaduwar cutar yanzu da ake gani a kasashe. ita dai wannan cuta ta kyandar biri wacce ake kira a turance monkey pox an fara ganin ta ne a tsakanin wayansu birrai da aka keɓance domin yin bincike a wani ɗakin bincike da ke birnin copenhagen na ƙasar denmark a kimanin 1959 bayan balle wannan cutar a birran da aka keɓance don bincike ta haka ta samo asalin sunanta da ake kiranta biri ita kwayar cutar virus da ke kawo wannan cuta ta biri ta yi kama da kwayar virus da ke kawo cutar agana ko 'yan rani wacce take kawo cin zanzana amma yanzu an kauda wannan cutar a bayan ƙasa ba a ganin mutane dauke da wannan cutar sakamakon rigakafi da aka ta dinga yi a can baya Um, wannan cutar ta kyan dabbari ta fara bulla a mutane ne a kasar democratic republic of congo ko kuma a ce congo kinshasa a kimanin 1970 inda cutar ta bulla a wani yaro dan wata tara bayan bullarta a democratic republic of congo a kimanin 1970 zuwa 1971 cutar ta sake bulla a kasashe kamar su liberia nigeria da kuma sierra leone Uh, bayan haka kuma sai cutar ta ci gaba da yaduwa a wayansu kasashe kimanin goma sha biyar tsakanin afirka ta yamma da kuma afirka ta tsakiya a takaice dai wannan cutar ba sabuwa ba ce a duniya amma abin da ya sa yanzu aka yi ta bayani a kanta saboda bullarta a kasashen da ba a saba ganin ta ba tun fil azal ita wannan cutar kamar yadda ne bayani a baya ta yi kama da agana ko 'yan rani amma ba tsananin su ɗaya ba ta kai tsanani ko kuma zafin ita cutar agana ko 'yan rani ba suna kamanniniya ta yadda ta ke faruwa kamar yakan fara ne da ɗan zazzabi sannan kuma sai kasala ciwon kai da yawan gajiya idan mutum ya harbi da cutar yakan ɗauki kimanin kwana biyar zuwa ashirin da ɗaya kafin alamomin cutar ya bayyana amma mafi akasari dai a tsakanin kwana bakwai zuwa kwana goma sha hudu mutum zai iya eh, nuna alamun wannan cutar kuma wani babban muhimmanci tsakaninta da ita agana ko 'yan rani shine ita agana ba ta kawo kaluluwa amma ita wannan cutar tana kawo kaluluwa bayan bayanan zazzabi da ciwon jiki da ita kaluluwa da kuma yawan gajiya bayan kaman kwana ɗaya zuwa uku sai ka ga mutum kuma ya fara samun kuraje daga nan kurajen su ci gaba da girma kuma su ɗururuwa sannan su fashe sai kuma su yi tabo a bayan kamar sati biyu zuwa sati hudu za ka ga mutum ya warke kwata-kwata cutar ba tare ma da sai an yi wani magani ba amma yayin da mutum yake dauke da wannan cutar zai iya ci gaba da yaɗa ma mutane saboda ita ana ta ne ta yin mu'amala ta kusa da mutane yayin da mai dauke da cutar yake tari ko kuma ruwan jikin shi kamar majina ko miyau ya shafi wanda ko ya taba wanda suke mu'amala tare ko kuma ruwan ciwon ko mikin na kurajen da suka fito daga wannan cutar saboda haka um, irin wannan mu'amala ta kwadda kwad tana yada cutar tsakanin mutane sannan mu'amala da dabbobin da suke iya daukan wannan cuta kuma suke dauke da wannan cuta tare da su kamar su birai din ko kuma irin beraye da gafiya da makamantan irin wayannan kananan dabbobi shi ma zai iya yada cutar kamar ta yakushi ko kuma cizo daga wayannan dabbobin ko kuma cin naman su ko kuma mu'amala da wani abu da suka shafa suka yi amfani da shi ko kuma shi mai ciwon ya amfani da shi kamar riga ko gurin kwanciya mayafi da shimfiɗu akwai rigakafi da ake yi domin kariwa da wannan cutar idan mutum ya kamu da ita ko kafin aka tabbatar cewa ya yana hadarin kamuwa da ita a iya rigakafi da kuma duk mutanen da suke zagaye da shi ba kowa da kowa ake ma rigakafi na wannan cutar ba amma ga bisa dukkan alamu da kuma bincike yanzu dai abinda abinda alkalamin bincike suka nuna da bayanai na majalisar hukumar lafiya ta duniya wato who ya nuna cewa ba haɗarin cewa wannan cutar za ta zama annoba kamar ta covid-19 amma wannan bincike ne da ake ci gaba da yi kuma har yanzu alkalima ba su tabbatar da cewa ana ɗaukanta ta hanyar mani ko kuma ruwan gaban mata ba amma wani ana ci gaba da ganin ta tana yaduwa tsakanin mutanen da suke jima'i da juna ya allata haduwa ne ta fata da fata yasa cewa cutar take ci gaba da yaduwa Ah, idan mutum ya sami wani kurji da bi ya fito mai da kuma ya ga alamun cewa ba da ya yi zazzabi din ya yi irin wannan ciwon jiki da kuma kaluluwa yana da kyau mutum ya keɓance kanshi kuma ya je ya ga likita domin a tabbatar da cewa irin wannan cutacce ta kyandan biri ko kuma ba irin tabbace a duk dai halin da mutum ya samu kanshi in ba shi da lafiya yana da kyau mutane su je a duba lafiyarsu domin tabbatar da abin da ke su. da fatan wannan takaitaccen bayanin ya gamsar da malam ango malamin makaranta sai kuma ansar malam sani ali mai son jin ɗan takaitaccen tarihin masarautar rano da ke jihar kano idan mai tambayar na tare da mu ga ansar da wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari ya samu kwanan baya wurin farfesan tarihi a jami'ar bayar ta kano Tijjani Muhammad Naniya wanda ya ce. Ita rano kamar yadda aka nemi sani duk da cewa Kano ta zo ta shafe ta amma tana daga cikin masarautu wanda suke da asali a tarihin tashin kasashen hausa wato kasashen da ake so a kasashen hausa bakwai wato tsofaffin garuruwan da hausawa suka zauna musamman kuma da yadda masu yin hijira daga bangaren daura suka zo suka sake karfafa shugabanci a wannan wajen wato ita rano asalin wato jama'ar su ma dai da suka zo ne daga daura tare da su bagauda kuma ita kasar rano wanda ya kafa ta kani ne ma ga bagauda ana ganin uwarsa ɗaya ubansa ɗaya shi ana kiransa zamna kogi shi ne sunansa akwai bagauda akwai zamna kogi kuma dukkan su 'ya'yayen bawo ne shi kuma bawo shi ne dan baya jidda to a 'ya'yan bawo ɗin rano ne ɗan auta shi yasa ake kiransa autan bawo shi zamna kogi shi ne autan bawo amma rano gari ne wanda ta iki sunan daga baya hmm. da farko ma da da aka kafa ta ba sunanta rano ba sunan babban inda ake zaune zauna gaba ko zauna gaba sunan garin kenan hmm. asalin inda suka zauna daga baya ne kuma suka tashi daga nan suka koma bangaren da yanzu suka samu kansu kuma ta samu sunan rano saboda haka wato rano ƙasa ce ta hausawa gari ne na hausawa wanda ya fi shekara dubu da kafuwa hmm. sannan da lokacin da aka kafa kano to kuma lokacin ne aka kafa rano domin kamar yadda na gama kanin bagauda shi ne ya kafa ta hmm. kuma sunan su zama kogi to lokacin da kano ta fara bunƙasa duk da suna girmama marano amma sai suka zo suka kuma shafa rana a shanun mulki suka haɗo da rana a cikin mulkin kano daga lokacin sarki giji masu wato wanda ya yi rayuwarsa a karni na goma sha uku halin ɗari a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da shida zuwa dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da shida da lokacin gijima su yi mulkinsa to saboda haka a wannan lokaci shi ne suka mallake ranu suka fi karfin suka shigo da ita cikin mulkin su to amma ta da haka suna girma ranu kuma suna bata matsayin ta ba su kai musu waɗan sarakunan ba duk sarkin da ya rasu to ɗansa shi ne zai gaji shi to kiran sai ta kaji wannan albarka cewa tun da ita ma daga bagauta daga bawa ta ce to ba dan an kama ta bai sa an canza sarkin ta ba sai aka bar sarkin ta aka yi kuma ya mutu daga jinin sa dai ake nadawa haka wannan abin ya tafi har lokacin da aka yi jihadi ba canja musu wannan tsari ba daga cikin jinin asalin makafin garin ake tafiya da su. To kace shi wanda ya kafa shi gari wannan gari na rano dan uwan bagauda ne. To a lokacin kowa kenan ya ja iya wato lardinsa yake mulki kenan misali ba wai shi bagauda ne wakilta shi kamar yadda muke gani ba misali sarki ya naɗa hakimi zuwa wata ƙasa ko wani lardi ba. Eh ba wakilta shi ba. Ka san abin da ake kira ƙaura ta taso daga daura zuwa bangaren kasashen hausa mm. da farko akwai wannan kaurar wata jama'a suka yi ta yi sun zo sun kafa garuruwa daga daura mm. irin garuruwan nan su gano da sauransu duk akwai wanda suka yi kaura daga daura mm. suka zo suka kafa amma abin da sa aka fi karfafa su ba gauda domin wannan ce ta kunshi mutane ne da yawa To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Dr. Sa'ad Mummuni da ke nan Amurka da Farfesan Tarihi Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar Bayero ta Kano, sai kuma wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da wadda ta haɗa mana sautin da kuma injiniyanmu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. madalla sai a biyu mu mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Kada a shagala ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a dusa da aka sha'awa za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba zauren voa VOA. Muna ci gaba da sauraron bayanai daga mahalarta zauren a jihar Maradi ta kasar Nijar, inda Mansur Sani ya jagoranci tattaunawa kan halin da gidajen rediyoyi masu zaman kansu ke gudanar da ayyukansu bayan juyin mulki da aka yi a Nijar. Abdu Dan Neto ne ke bayani. Mansur abin da zan gaya ma a gaskiya mahukunta na kaman milikin harar hula da na soji yawanci duk suna za su saurari wannan shirin. Mm. Kaga alhaki ya kama magabatanmu na Nijar yawanci alhaki 'yan jarida ne kuma musamman masu zaman kansu. To zan ba da dalili mhm. don ka ɗauka in ka dai kafa mai zaman kanta abinda bature yake cewa entreprise ce kamfani ce mm. ta nema ce amma an kaga a Nijar aikin da kamfanin na yake rabi duka na gudunmuwa ne na taimako ne yau kaga wani dan siyasa an kaga wani dan farar hula dalilin duka masu zaman kansu aka yi shi yau in ga wata faɗakarwa wadda al'umma za su yi dalilin waɗannan raiduka masu zaman kansu yawanci duka in ka gani yau duka a aikin da muke in ka ɗauka a kashi ɗari kashi saba'in duk kyauta muke yin shi duk da yake mu 'yan kasuwa ne yau yawanci tun da na gaya ma dole kullum sai mun yi labari mun ki mun so domin yau in ka ji rediyo shiru a maraɗi za ka ce maraɗi ba lafiya. ka gani amma yawanci wannan aikin da muke an muna daukan kamar sakainin kashi za ni iya domin yau in ka dauka a tsarin ma bariki ba yau ba eh, da aka yi mulki a dama in ka dauka ministan sadarwa babu wata kafa wata hukuma wadda ke da reshe wadda take kula da kungiyoyin jaridu masu zaman kansu yawanci ministan sadarwa an ka dauka na kasan nan ya danganci harkar gwamnati ce da irin rediyon karkara mm. hukuma ɗaya ce ke shahon 'yan jarida ita ce wannan hukumar CAC kuma ita kuma ta hada eh wanda aka rusa ta hada masu zaman kansu da na karkaran da kuma na gwamnati ba wai na ba na ba na wani na kowa da kowa ne eh. kenan ka dauka fi sabilillahi aikin da muke yi da sakayyar da ake bamu akwai bambanci kwarai duk yau da an tashi eh, a jiya jiya akwai sako kamar na waɗannan abubuwan alloba ambaliyar ruwa da aka yi mm. takarda aka aiko muna aka ce dan Allah mu yi sanarwa a kyauta mm. kuma duk jarida mai zaman kansu mun yi tunda mm. haƙƙi ne namu na 'yan ƙasa dole ne mu yi kuma kuna yi kuma muna yi mm. kuma kullum muna faɗakar wannan amma ka gani yau ka ɗauka in na gwamnati yayi duk yadda aka yi ƙasa take biyan shi dole ma dole wutan shi ƙasa ke ɗauka mm. ruwan shi ƙasa ke ɗauka in mota zai yi yawo gwamnati mota gwamnati kai magana ƙasa take ɗauka ta wani irin hali kuke biyan wuta ruwa da sauran ma'aikatan da ke alhakin ku a matsayin ku na masu zaman kansu a wannan lokaci a wannan lokacin an gaya ma yanda ake ma da kame-kame kai dan jaridan ma da kanshi mai kahon ma da kanshi wani ba zai ce ma yanda yake biyan wuta da ruwa tunda kawai a ɗauko na wannan ne a gama da na wannan abin da ya samu a yi kan buzu kamuna. Yawwa, haka albashi ba zancen albashi ba ne in kana bukatar kamar jika goma ko jika sha biyar a ɗan tsungura ma dai je ka kashe wutar ka shiru ka kyale ka yi shiru ka sani Da ai su sani suke ta yi wanda da zai zo ya kama jika ɗari da hamsin yanzu in ya tai kallon arziki ma ba a mashi to wanda da kuke haraka da shi a wata ana biyan ka kwantara ne gare ka in kai faktir ka kai ya ce tsaye da aikin nan na tsaya shi dan horar hula sun faɗi ai muna hulɗa da su mafi yawanci yawanci mafi yawanci kungiyoyin horar hula muna hulɗa da su suna da hulɗa da abokan hulɗar su ma su ma suna kawo mana kasuwa yau su ma ba su samu babalantana su zo gare mu mm. su ma an sun zo faɗakarwa mun sani sun sani ne a je a yi dan ƙasa ne ake wannan ko kenan kun taɓa isar da shi gwamnati kamar yadda abu da ne to ya bayani eh nan ta kasu ta rabu domin miye ne ta kasu ta rabu shi ka san jarida fanni fanni ne a gaskiya nan ina iya ganin laihin kaman manyanmu masu kahohin yada labaru masu kambanurkan ma mm. domin ka ɗauka yau ni na yi mamakin har yanzu ban gani ba kuma ban je ba inda waɗannan kamfanonin yada labaru suka gamu da shugaban ƙasa ko firayim minista kaga bai dace ba shi ya kiya su ne ba su ta yi ba kaga wannan ayat tabbat in ka ɗauka a jiha mu ma muna da wannan matsala. rusa wannan hukuma ta csc da mulkin soja ya zo ya awon gaban da ita za a iya cewa ya dan taba ko kuma a'a wani irin kallo kuke mata kuna fatan dawo wata mu ba rusa ba ne taba mu rusa daidai ne tunda demokrasiya ta kata dole a rusa ta hmm. amma abin da ya taba mu jima da aka yi ba dora wata ba hmm. a san wata manufa wata eh, da ita tunda inda an dora wata da kaman in koke ne ma mun san inda zamu kai koke kamar yanzu dan abdu dai noto ya zancen kwan dead ala press akwai kahohi diya wanda suna da kudaden su alhakin su ne an ba su amma iya nan a dunkule a rubuce a rubuce sun san nawa gare su amma yanzu babu kahon da sai ce take da hurumin ba su yanzu ko wannan ko wannan katin da ake kira carte press wanda zai baka daman ma kayi aikin jarida a sunan dan jarida kasa ta san da kai yawanci duka sun mutu yawanci duka sun mutu ana aiki da su ne amma matattu ne hukumar sai sai sabuwa bata hau ba wanda za su ba da sabin katin nan kenan yanzu ko wani kasashen waje zaka ta yi matsala ce domin baka iya gwada kai dan jarida ne domin wannan katin baka da ita taka ta mutu za a ce kenan tsohon dan jarida ne ba sabon ma da ita ba shi dan kasashen waje ba ruwan shi kasar ku akwai hukuma ko ba hukuma shi kati ya sani a kowace shekara a kowace ma'aikata lokaci zuwa lokaci akan ƙara kayan aiki da ma ma'aikatan za a iya cewa daga lokacin da aka yi wannan juyin mulki zuwa yanzu gidajen rediyoyi masu zaman kansu ya suke ciki wajen kawo masu yin aiki ko kayan aiki ko kuma a wata babban matsala da za ta iya sa rediyo ya yi shiru ana zancen mutanen a sayan da aka tattale su ba su rayu ba zan can kayan aiki ba ne na gaya ma duka yawanci kayan aikin da muke samu a zaman kanmu yawanci duka kamar muna da abokan hulɗa waɗansu rediyoka ne na ƙetare waɗansu kuma ƙungiyoyi ne na duniya masu zaman kansu suke kawo mana tallafi yawanci a kayan aiki sai wanda muka saya a cikin zuwanmu me yawanci duka in ka ɗauka waɗannan duka abokan hulɗa sun tsaya yanzu abun kan hulɗa ma kamar kahohin radiyo kan waje duka kawai suna ne muna aiki da su mm. babu irin wannan hulɗa kamar ta da a ka tallafi sun sa muna ido ne suna kallon za a iya cewa akwai yiwuwar rahe wasu gidajen rediyoyi ko idan wani injin ya buga ba fata ba ko wani gida mai shi ya bukata ko kuma wasu abubuwa eh ba mamaki amma ka san mu kamar yadda bayan ji mulkin na Nijar ta tsaya duk da matsaloli ka san Allah ma dan Nijar wani baiwa yau duk maganar da muke faɗi yau in ina da matsala kamar wani babban inji na ya tsaya in akwai a liberté ana iya taimaka mun in yi aiki mhm. muna da wannan kamar ke rike mu ba don irin wannan hulɗa ba da zamantakewa wannan dawa mai yanzu ko rahoton wani bi ba mu iya taya mu duka mm. inda hajara ta ta in ce hajara aiko min naki ni in aiko mata na haka muke aiki a dai ta dabara a dai ta dabara cikin wannan tsari a da kuma ana iya haduwa ko ina ne ba a ganin nisa ba a ganin nisa amma yanzu dole ku rarraba ku yi aiki da yanayi kaga yadda muke aiki amma yawanci ban wata da wuya a samu amma ba mamaki ba ne tunda yawanci gaskiya in kaga yadda wanda wuta ruwa gidan haya tunda yawanci duka gidan haya suke in ka ji yadda ake gumurzu kahin a biya wani ba a biya ma hankuri ne ake bada sai dai a ɗauki wa'adi tun da shi mai gidan haya ya sani wani hali ake ciki to ka gani cikin irin wannan tahiya ce ake mun gode malam ibrahim azum sunana basir saidu dan jarida ne a gidan radio da talabijin sarauniya reshen shahar maradi me kake gani za a yi domin a samu hanyar ficewa daga cikin wannan hali to a matsayina na ma'aikaci amsa da zan iya bada ita ce duka waɗannan wato rukunan al'umma da ka ambato sun cancanci a kai kuka gare su na farko babban kuka wanda ya kamata mu kai shi zuwa ga magabata ina nufin gwamnatin jamhuriyar nijar mm. bisa la'akari da daga lokacin da suka zo kawo yanzu mu 'yan jarida masu zaman kanmu wato matuka a nan maraɗi sanin kowa ne sun taka gudunmuwa sun taka rawa mai kyau wurin ba da tasu gudunmuwa wajen isar da saƙonni daban-daban na haɗin kan al'umma da kuma kasancewar wannan kalma da ake magana labisan nino ina nufin zancen ƙasa. 'Yan jarida sun taimaka kwarai matuƙa gaya. Mun shiga cikin ruwa da iska cikin zafi duka mun je mun ɗauko rahotanni kowa ya sani gidajen rediyon nan duk sun isa da wayannan sakonni kenan ne abin da nake kira a nan ga magabata na jamhuriyar nishiyar su dube mu da idan rahama yadda suke taɓo ɓangarori daban-daban wani wuri a yi mushi kwaskwarima wani wuri a yi mushi wani ne da sauransu to ya kamata su dubi wato ainihin ma'aikatan gidajen rediyo ta hanyar ma'aikatansu eh, ta hanyar kamfanoninsu kafofin yaɗa labarai masu zaman kansu domin idan suka samu ma'aikatansu za su samu idan suka dara ma'aikatansu za su dara na biyu su ma 'yan kasuwa da ɗaiɗaikun al'umma su ma akwai gudunmuwar da ya kamata su taka domin suna ba da ita dama domin a wurin su ne ake samun 'yan tallace-tallacen nan can a samu jika goma can a samu jika ashirin can wani har biyar ma ne ake mm. karba a yau mutum talla tsawon wata guda. da waɗannan bayanai na basiru sayidu ɗan jarida a gidan rediyo da talabijin na sarauniya za mu dakata a yau sai makon gobe za mu ɗora. yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da mansur sani wanda ya jagoranci shirin sai fiona mayi nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin madina dauda ce ke cewa mu huta lafiya to madalla da haka muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice. Hukumomi a Najeriya sun ce an shafa makonni ana ambaliyar ruwa ta kashe mutane kusan 200 a faɗin ƙasar. Hukumar kula da bala'o'i ta Najeriya ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta fitar ranar Juma'a cewa ambaliyar ruwan ta kuma lalata gonaki hekta dubu ɗari da bakwai lamarin da ke ƙara yin barazana ga samar da abinci musamman a yankin arewa mai fama da bala'in. Najeriya na samun ambaliyar ruwa a kowace shekara saboda rashin bin ƙa'idojin muhalli da kuma rashin isassun kayayyakin more rayuwa. wani farmakin haɗin gwiwa dakarun amurka da iraki suka kai ya kashe 'yan ƙungiyar isis sha biyar a yammacin iraki yayin da sojin amurka bakwai suka samu raunuka a yayin farmakin in ji babban kwamandan amurka centcom a jiya juma'a an kai harin ne da safiyar ranar alhamis wanda ya sanadin mutuwar 'yan ta'addar isis sha biyar ba tare da wata alama da aka samu ta asarar fararen hula ba in ji centcom a dandalin sada zumunta na x To masu haro baki ɗaya kuma da haka muka kawo ga ƙarshen shirin na yau kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau ɗin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin sarfi lahashin da ya taya na gabatar da shirin ya karanto labaran duniya. Sai baba ya kuma makeri da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharif ki muku fatan alheri daga nan Washington DC sai da safen ku.